a da yau alhamis ne ma hukumar zabe inec a jihar taraban ke faturar kayakin zabe zuwa kananan hukumomi goma da za a gudanar zaben raba gadama a wasu mazaɓin su wanda suka da karamar hukumar ukari takum donga usa bale karim lamido zin ardo kula da kuma wata mazaɓa da ke cikin jalin gofa da jihar hakanan kuma za a fafata ne a wannan zaɓen na raba gadama a tsakanin ɗan takarar jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar architect dariya isyaku da kuma ɗan takarar jam'iyyar adawa ta apc sanata aisha jimai alhassan da ake wa lakabi da maman Taraba. To ya koshi ma wani damara ne 'yan takarar suka yi? da farko dai ga architect Dario Isaku ne jam'iyyar PDP. Zaben nan kan zamu ci ga maka cikakke ina da wannan eh, tabbas din a zuciya na don mutanen da muka zaga muka gani mutanen da suke son in ba dai za a yi magudi ba za mu ci zaben nan. akwai baka razana ba zaben nan? Ko kada ba razana ba. Don me mutane suna so na ba da sakamako a matsayin kun ke so cewa za ku dauki kaddara ko kuma amma zaben nan kan za mu ci ga maka idan kuma na ta bangaren ita takarar jami'ar APC sanata Aisha Juma'a Alhassan ta ce fa ita fa bata razana ba idan ni Allah yake so da mulkin nan duk muryan da suka yi na duniyar nan sai ya dawo hannuna saboda haka babu wani tantama ba mu ji tsoro ba mun sake zamki damtse mun sake jan damara to sai inda karfin mu ya kare kuma muna nan muna tare da Allah wasu suna cikin caji ya gwiwa ki zai sai ai ni banda Allah ba abin da nake tsoro a duniyan nan saboda haka na dogara ga Allah ba abin da yake bani tsoro na bai mutu ba yankin ukari na ma cikin yankunan da aka yi zargin cewa an tafka magudi da kuma yin amfani da jami'an tsaro wajen sauya akalar zaɓe batun da al'ummomin yankin suka ce a wannan karon fa ba za su kyale ba Mr. Bako Benjamin da ke zama shugaban kungiyar al'ummomin jukun a Najeriya ya ce a wannan karon fa za su sa ido sosai yan siyasa su su jima mutane kuma muna kira ga jama'a tunda an riga an bada umarni har kotu ma ta bada umarni cewa kala a yadda sojoji su zo kusa da inda ake zabe muna kira da babban murya cewa duk inda an gan sojoji kusa da inda ake zabe a yi zanga-zanga kuma a doke hotonsa za a kai karan shi gaba a kotu ko ICC ma za mu wuce. wasu sakamakon zaben jihar ne da ya jawo rikici a wasu sassan jihar Taraban lamarin ma da ya soma ya koma faɗin kabilanci da na addini batun da kuma shugabannin addini ke ganin bai dace ba. shek Dr. Ibrahim Jalo na cikin shugabannin addini a jihar. Mutane sai su dubi eh, menene zai kawo ginin ƙasa. Ai duk wannan ƙasar mu ce gaba da Taraba duk jihar mu ce. Saboda haka duk abin da zamu yi kar mu gina shi akan bakar kiyayya irin ta kabilanci ko bakar kiyayya irin ta bambanci yanki ko bakar abin nan kiyayya ta wato nuna ƙunar wato ko hiddu irin na addini. Eh, wannan ba zai sa kasa ta ci gaba muna bukata ah, mu gina jihar mu muna bukata mu gina al'ummar mu wannan ko yana bukata mu zamanto muna tafiya kan basira da wayewa da sanya kasa da al'ummarta a gaba cikin dukkan lamuranmu. Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan yayin da rage gasa da awowi saba'in da hudu da gudanar da wannan zaɓe. Ibrahim AbdulAziz Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.